بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل مع الله سبحانه وتعالى بيساك هذا مؤلاء الصبر أشرين دقيا غلط الجنابة ثانية أول ما شكرا تبدو بقيا دقلي بقيا دقلاتين دقيا دقيا كما دقيا مشاهدين غلط الجوار شكرا تبدو بقيا دقيا مشاهدين ملاجية domin karatunmu na ƙarshe a wannan zargi na wannan daura da ake gabatarwa karo na goma sha muna roƙon Allah ta'ala ya mana gumdakatar Allah ta'ala ya amfanar da mu da dukkan abin da muka ji a cikin alkhairi Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin mizanin hasanatina Allah madaukakin sarki ya sakanta ma ya sakanta da alkhairi ga dukkan waɗanda suke taimaka da shawara da duk wani abin da ke amince sunan taimako har a kawo zuwa yanzu da kuma waɗanda suke taimaka ma addinin musulunci a duk inda suke a faɗin duniya Allah ta'ala ya jikan a Sheikh Abu Jafar al-imam al-tahawi wanda ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya sakamakon littafi shi da muke karantawa wannan kuma shi ne karo na goma sha biyar a karatun na wannan littafin a darasin mu na jiya malam ya zayyano mana abin da ya shafi kabari har muka ce wannan shi ne matashiya kan abin da ya shafi imani da ranar lahira domin imani da ranar lahira shi ne rukuni na shida daga cikin rukuni na biyar cikin rukunin imani وأبنى واليوم الآخر مثل إلى دراسة القيامة كمان بيدو زو حديث جابر أبنى حديث ملائكة جبريل المشبور قال فأخبرنا أن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مثل إيمان دراسة القيامة iman da rana شو alkiyama shi shike ne daga cikin shikashikin imani shi ne malam yake baje shi a wannan lissafin albarka a mana bayani ta abin da ya shafi kadari domin kabari masauki ne na kan hanyar mutum ta zuwa lahira ba wani mutum ya mutu ya shiga kabari ko in ya mutu yana kabari shi shikenan ya isa zuwa lahira ba a'a kabari barzakh madakata ce barzakh shinge ne na kabar duniya da kai lahira ba lahira lokaci guda ake isa isa Allah ta'ala ce wa ya ra'ayin barzakhun ila a yub'athuna shi yasa nan da ya magana kan eh, kabari sai ya shi da albas sai ce wa mu'minu bil ba'th wa jazaa'il a'mali yawm al-qiyamah wal ardi wal hisabi wa qira'ati al-kitab والثواب والعقاب والصراط والميزان الله تعالى بكشر غفر الله رمشيش يتشي ويؤمن بالبعث كما منا إيمان بأبن ديشا في البعث ذاك الشيء البعث yana da ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko alba'as ta so aiko da manzanni wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa tajtanibu taghut mana mana imani da duk annabawa da manzannin da Allah madaukakin sarki ya aiko saɓanin fir'auna da mutanansa da suka ce abanan abasharan na yahduna na abasharan yahduna na fa kafaru wa tawallaw subhanallah wallahu ghaniyyun hamid suka ce abasharan yanzu mutum da zai kire da mu sun fi zuwa a turo mala'ika Allah ta'ala ce lau qad fil ardi mala'ikatu yamshuna fil ardi mutma'innin la nazzalna alayhim min as-sama'i malakan rasula inda mala'iku ne suke tafiya a ban kasa Ba an turo musu manzo a matsayin Ba an turo mala'ika a matsayin manzo amma tun da mutane ne suke tafiya sai aka turo musu manzon daga cikin mutane hakan ma albas yana ma'anar tashi bayan mutuwa wanda yake shine malam ya magana ana da ce ya mu'minu bil ba'th muna imani da tashi bayan an mutu tashi bayan an mutu al'amari ne da ubangiji Allah maɗauki sarki ya turo annabawa baki su a kan shi al'amari ne wanda yake kuma ya buga kwakwalan mushrikan larabawa ka duba ga abin da ya shafi arzabi ubangiji sun imani da shi yana yin sa'alta man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah kun Allah ne saboda ka takaddamar da ake da su a kan abin da ya shafi a rububiyya da ke karfi ba a kan iri da ke girma ba irin a kan abin da ya shafi a ulufiyya a kan cewar shi shi kada za a bautawa an ga dai Allah ta'ala ya ce wala in sa'alta har wallahi in ka tambaye su man khalaqa samawati wal ard wa ya halitta sammai da ƙasa bakwai la yaqulunna Allah wallahi za su ce Allah ne wannan amma da aka ce a bauta ma Allah shi shi kadai sai suka ce ina a ja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu za a sa abin da ya zama ɗaya tallin tan in na la shay'un ujab kai wannan abu ne mai dan karin mamaki don su suna tunanin bukatun suna da yawa mutanen suna da yawa to kuma a ce ɗaya ne zai bayar sai abin da duka kwakwalwar su ba su fahimci wani mai khaza'in sarawati wal arba. kuma duk wani wanda zai ce duk wani wanda za ka kama kafa da shi shi ma da wani ya kama kafa tsakanin da kike dogara ga Allah subhanahu wataala shi shi kadai wa tawakkal ala al-ayn alladhi la yamut mana yake ya mu'minu bil ba'th mana yin imani da abin da ya shafi tashi bayan kabari tashi bayan kabari kamar da bayan mutuwa kamar da na faɗa abu ne da yake an yi inkarin sa mushrike sun yi mutunci ko da ba san ba su yadda ba cewa wai in an mutu za a tashi har wani yake cewa hayatu thumma mautun thumma nashrun hadithu khurafata wa umma amr yake hayatun rayu rayuwa thumma mautun sannan a zo a mutu thumma nashrun sannan a tashi hadithu khurafa wannan labarin khurafa ne kusan hadithu khurafa in ka duba shabarar muhammadiyya ta al-imam ya kawo babu mai zaman kanshi inda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake tsira da iyalansa yana tsira da iyalansa yana tsira da iyalansa sai mai magana sai suka ce a'a kamar hadisi khurafa da aka wasu faɗi wata magana sai suka ce kamar hadisi khurafa sai ya tabbe su kun san hadisin khurafa suka ce a'a kenan jumla ce da aka ake faɗanta a larabawa amma har tarihin ma sanadiyar ta ya wuce ba su sami irin waɗannan karin magana da ko da muwarin rika inda ya ta ta ne saboda da zai yake ta sai da ta gani a kuma na fara fara a ka san tarihi ba ba ta sani ba saboda da yake cewa ko an ɗauki gala da gauran dutse kai ban ga abin da ana faɗan shi da a san ne tarihi abin nan ba ko da bakin wake da ake waye kowa ke da wannan kuma ne da shi sai ga wannan abubuwa ne da ana faɗan ta kai ba a san me tarihin su ba ina ga wannan sanin ce ko sun san waye kurasa sai ce kurasa wani mutum ne wanda yake albani suka buɗe na ido in ji haushi aljanu suka ɗauke shi da suka ɗauke shi suka kashi duniyar aljanu suka buɗe na ido sai ya dinga ganin abubuwa na rayuwar aljanu zai zauna tare da su ka ga wani mutum ya zauna tare da al'umma ga duniya ku daban game da duniya ku daban da ya zauna ta ba da labarukan abin da ya gani a can lokacin da yake tare da aljanu abin da kutu-kutu ya saba da duniyar mutane to da zaran ka kawo labari ne zama ba za su kai labarin irin ban sarafa ne ta tsone jiga da kodin zai jina haushi to sai suka ce wai hayati a rayu sun ma mashirin sun ma mautu sannan a mutu thumma nashrun sannan a tashi hadithul khurafa wannan labarin da ne su da su yadda ba wannan har ya kai wani kama ya daga cikin magazawan larabawa ya ɗauko daddagaggiyar dabba a tuya ta mutu ta zagwani sai ya ɗebo gasu ya zo ce annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu idan mun zama haka ne za a tayar da mu ko idan an zama wannan kashin ga gashi an ɗebo wani ya zama ƙasa wani ya zama wannan ranar da rabuwar bashi zai idan mun gama haka ne za a tashe mu sai Allah ta'ala ya ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa ya buga mana misali ya manta yadda aka halice shi qal yace man yuhyi al-izama huwa ramin waye zai rayar da kashi bayan ya duddige amsal kul yuhyi alladhi ansha'aha awwal marra kace zai wanda zai tayar da ita shine wanda ya kaji halittar ta tun karan fadi ka lura wannan dawo da ita za a yi ka kusan dawo da ita shi ya kusa a kan kaza ba tun da babu wani style babu wata alama babu wani abu ko ta kaza shi aka yi yake kullu shi halal bi an shaha awwal marra haka nan ka duba suratul isra haka nan ka duba qur'ani ya buga musu misali iri daban-daban har qur'ani yake cewa kul kunu hijaratan akhadna an ka ce da su kunu hijara ku zama duwatsu aw hadidan ko ku zama bakin ƙarfe za ta da ku ba wai ku zama a wannan ba sai malaman tafsiri suka ce wannan jumla an faɗa an faɗe su ne inkarin lahu inda an faɗe su ne da a matsayin su zama hakan da sai ka kawai zama da su ne da mamun ne ku gara da ya aika kullahu kun ce in kuni ne gara ku zama duwatsu ma'ana su zama dutse mana in ba su ga an mai da su ba su zama ƙarfe inda su ga an mai da su mutane ba amma da an faɗa ne na su zama hakikanin ba su sun zama duwatsu kawai da sun zama sun zama karafa sai rike la'a ta dogon jirgi da su wa mu'minu bil ba'si muna yin imani da da tashi bayan an mutu shi kuma tashi bayan an mutu ya tabbata a tarihi an mutu bayan an tashi abin nan an tashi bayan an mutu ya mai a cikin suratul baqara a yare biyar zuwa shida kaga dai a nan nan kurkusa farko farkon bakara da suka ce da annabi Musa alaihi salatu wassalam lan nu'mina laka hatta nara Allah zaharatan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun fa akhadhatkum as-sa'iqa sai mutuwa ta danke ku kuna kallo ku sai ne as-sa'iq as-sa'iq ya zama da ma'anar mutuwa anan bai zama da ma'anar musuwa ba ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم sannan muka tayar da su min ba'da mautikum bayan kun mutu kenan kun ga da lafazin ne ba'ath shi sai ce wa nu'minu bil ba'ath thumma ba'athnakum min ba'da mautikum bayan sun mutu kuma Allah ta'ala ya tayar da su kenan an mutu an dawo tun a wannan duniya to ne da musu a ciki dan daga baya bayan nan wasu da suke jirgi a ilimin falsafa sun ɗauka manzan Allah sai salar shi ne ya fara magana akan in mutu za a dawo yanzu ke ganin wani abu ne da ya saba ma annabawa baki ɗaya. to wannan wannan kisar a cikin a cikin al'ummar annabi ne ko a cikin al'ummar annabi Musa sallallahu alaihi wasallam ita al'ummar annabi Musa ashe al'ummar annabi Musa ya da ma'anar da magana an mutu za a tashi hakan ma muke gam in kai gaba kaɗan cikin surat al-baqara wani ne kenan na biyu abin da ya shafi hadisul baqara labar katil bani isra'il wannan mutumin da bani isra'ila suka kashe aka rasa wanda ya kashe shi Allah ta'ala ya ba su cewar su sabon sadiya har dai zuwa karshe a bari bi abin nan da kun nadiri bi bi ba'dha muka ce ka dauki wani sashi na sani wannan ku daki wannan mamacin suna dukan mamacin kawai sai tashi yana tashi wucewa ne mai kashe shi fa kun nadiri bi bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta ويريكم آياته لعلكم تسلمون kenan wannan din ya mutu kuma an tashe shi kuma kowa yana kallo wuri ne kenan wuri na uku shine abin Allah ta'ala alamtar ilal mala'i min bani isra'ila alamtar ilal ladina kharaju min diyarihim ghayr ulus hazar al maut fa qala lahum ثم حياهم alam tar ila alladina kharaju min diyarihim dai saboda suka fita suka da kayayyakin su aka sun gudu sun bagari hazara al-maut maf'ulan bi ajrihi hazara al-maut sun gudu ne sun fita ne don gudun mutuwa haka Allah ta'ala faɗa alam tar ila alladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun dubun dubata ne ba wai mutum ɗari ne ɗari dubun ne hazara al-maut don gudun mutuwa sai Allah ta'ala ya ce ku mutu an gurba tsira ba kenan kuma Allah ta'ala ce sannan muka rawar da wuri ne kenan wuri na uku wuri na hudu aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa amatahu Allah bi ata'adin thumma ba'atha Allah ta'ala ya kashe shi tsawon shekara 100 ثم بعث ثم الله تعالى يتعب شيء كل هذا لفظ بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة آل شكرا شكرا أنا شنو يقول لنا ولي لبير فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس كالتي جاءتك مرة جاءتك يا رجال يا زلمة قصصهم بس بس يا قصة بس بس yana kallon jakin jakin ya haɗi وانظر الى حمارك والمجرى وتعاطى الناس وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نقصها لحما Allah ta'ala ya tare ƙafin jaki ya za su zai da ya ke ce kuka an mutu an dauko ba mutu ba wuri ne kenan wuri ne biyar wuri ne shida ayar da ta biyo wannan wa qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فشرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا بدئهم يأتونك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ودي ne kenan wani na shida da yake nuna an mutu an dawo tun a nan duniya ne na mutu ba a dawo da dalilai da suke tabo mai tuwa su sama da sun shirin mataki Ko da ya riga ya san yadda tsera yadda ke kasa take bushewa ake shawa an kai sai kan zai kamar eh, cikin guda ta kasa aka aji mun da maza haga abu kaza kura ta tashi abu kaza shi zaka zuba hazo yana ta idan ruwan rani dan da rani ne mutum ya dubi gona sai ce kai ai da in an da mana sai gudana har zuwa kuka ta zo noma saboda kasa ta babu ruwa ta ta bushe ta matse ta haɗe sosai da sosai dukkan da kura take sai ta aba ai daga nan har gaɗan da can duk sai ya nuna su gaba ɗaya ina gana rani kenan amma da zaran Allah ta'ala ya saukar da ruwa daga sama sai ga ƙasa ta bushe ta ta shaƙi ruwa mana ta girgiza sai ƙasa ta buɗe kawai kuma take ne wanda yake kuma wannan ruwa ne sama inda za ka zo da drone da drone ko kuma da ko da tankar ruwa kullum kana zuba ma fili haka za ka kai kana ta zuba ƙasa na sha amma da zarar an yi ruwan sama sai ga malam abubuwa gaba ɗaya suna fitowa wannan abu kullum yana mai mutuwa kullum yana mai mutuwa wadda batun a ce za a yi inkarin alkiyama na in an mutu ba za a tashi ba wannan wani tunani ne da ya saba ma nusus na annaba gaba ɗaya da suka zo da shi dan annabi ibrahim shi ma ya yi maganar in an mutu za a tashi dan ce rabbi arini kaifa tuhil mauta cewar in an da'awar cewar an mutu ba za a tashi wannan tatsu ne duka da ƙoci domin ta saba matsabtataccen hankali mu shi ne akan abin da annabawa suka zo suna ta magana akan shi shi sa malam bello nuna mata hikima nan ne ya sa ake wannan magana sai ce wa jazail a'mal yawm al-qiyamah muna imani da sakamakon ayyuka da za a fitar na ranar tashin alkiyama saboda an yanke daga cikin imani da ranar tashin alkiyama domin a ranar tashin alkiyama mu kowa zai tashi kamar yadda aka gani shi kamar yadda zai duniya amma khalaqnakum awwala khalqin min 'ilm ba'dan 'alayha kamar yadda muka halice ku tun da aka zama tayar da su kan da Aisha Siddiqa bintu Siddiq tace ya Rasulullah maza da mata don ana so ne za a tashi ne gurlan maka ce gurlan ko ne kawai fallaka ciya kowa zai tashi sai da Aisha tace ya Rasulullah maza da mata yace ai abin ya huce kin ba nan wani mai tunani da duniya ne ta mita guda sai ga ana ana ɗiban shoki sosai da sosai idan kana kai kana da guda guda sai ga abin nan shoki yana nan ya kama amma ana gara ina alhamdu babu wannan kwata kwata na sun haka ma ya ce da zai da sakamakon ayyuka kenan nan duniya gida ne na aiki kamar yadda ka san da farkon faɗuwar bazara manoma suke nema mai share gona yake sharewa mai fitiki yake fitiki mai sassabe yake sassabe mai duk ayyukan gyara gona ya yi har damana ta faɗi ya shuka har ya komai kai ka sa ido kana kallo ba abin da kai sai ranar da ya zo yana yana haka burgar doya yana fitar da doya kace kira yana na ga yana da ta so ba kenan duniya wuri ne na aiki tukuru a nan duniya ne ake neman lahira ba wai a lahira ake neman duniya ba amma duk da a duniya ake neman lahira kar ka manta da banka na duniya wala tansa ka min duniya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wani shi ne kawai sai raka a daidai nan nake cewa dole mutum ya tashi ha wurjan jan hajaran mazara za ka tashi nan mutum ya gina ya gina lahirarsa lahira ce an san tabbas za a tashi mutuwa an san tabbas za a mutu amma ba a san yaushe za a mutum ba sau nawa kake jin labari an kira waya kiran da yake shi ne na ƙarshe a wayar sai ka ji bayan minti goma ko minti ashirin da an sake kiran wannan kira a ce ka san me wannan wayar ke yanzu yanzu bayan minti ashirin maka zama magana a ce to yana janaral yana asibiti ne duka bayar su an shayi ba ko ba shayi ba an shayi ba wai ba su da lafiya bayar su haka dole ne ba wani mutum zai ce a'a yanzu yana cikin shekaru ne shekarun nema ba ne a'a sai ya gama sannan zai nemi shekarun zai yake da shekarun kuma neman lahira a'a babu tabbas hakan wannan kaga da duniyar nan akwai wanda yake yi duniyar nan ko awa ɗaya da zai koma kaga a ce abin ba a yayin ta take ba kai akwai ma wanda bai so ma da ne ba akwai wanda yana da shekara 15 18 20 min ya rasu yanzu inda za ka je wannan kushewar ta kwabo ka lissafa a ce ka samu tarihi da waɗanda suke kwanci a nan da dattijai da sabari wanda suka fi yawa samari suka fi yawa kenan ka ga ba wai ma'auri ba ka ce shekaru ne mutum ya ce yanzu zai ci duniya shi tsinke shi ba magana da kai magana ta bi ustazanci wallahi tallahi mutum ya kama kanshi kiyamul layl kuma ta zawul a'mal sakamakon ayyuka duk aikin da mutum ya aikata domin al a'mal na farko da yi na biyu kuma ga al al duk jinsi na aiki wannan aiki kyakkyawa aiki ne mutum zai ga sakamakon sa mummunan aiki ne mutum zai ga sakamakon sa wa inna alaikum al-hafizin kiraman katibin يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغير سورة أبو نور التجري ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين آه فلقتها هام العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة shine kawai ay yato amu fi musu bi musghaba yatiman za maqaraba ay miskinan za maqaraba wallahi dole mutum ya tashi da tunaninsa da iliminsa da ƙuruciyarsa da ƙarfinsa da dukiyarsa ya danne ya gabatar ma kansa ba ya gabatar ma wani ba kuma na alkhairi isa malam yace wa jazaul a'mal mana imani da sakamakon ayyuka ka lura sakamakon ayyuka kenan za a lissafa aikin in aka lissafa aiki sai kuma a bada sakamakon shi kowanne aiki daya sakamakon shi daban aiki kaza aiki kaza sakamakon shi kaza aiki aiki kaza aiki iri kaza sakamakon shi daban zal arf malai yace muna imani da al arf ujurewa da Allah madaukin sarki yake cewa yau mai zuntu uraduna abin da yau mai zuntu uraduna alaiha a yawon bin tu'uraduna la takhfa minkum khashiya tu'uradun za a da ku za a kai ku gaban ubangiji Allah subhanahu wataala ya zai ga mutum a wannan rana ya Allah ke mana mai hisab da lissafi a lissafa adadin zikiri da kai adadin salati annabi da kai a lissafa shi adadin istighfari da kai a lissafa shi adadin da kai a lissafa adadin tasbihi da ke a lissafa adadin ta ba adadin ta ba adadin ka ba da kowanne a lissafa shi kuma ka tafi kunce ne da kyau sannan sai a bada sakamako in ka lissafa aikin sai kuma a dora shi akan mizani in ka dora shi akan da bayani biyu in ka dora shi akan mizani sai kuma a dauko ma'aikaci shi ma a dora shi ne kenan sai a ɗauko littafan da aka rubuta ayyukan a dora su an ta kafke da nan ranar tashi alkiyama in ka ji mutum yana cewa da gam da kulle duniya gomma ta lahira wallahi bai san lahira ba yana da hanci da ake sanin mu'mini sai ce lahira ce da kulle duniya wai ba su ji kunya a duniya har sun ji kunya a lahira wallahi bai san me ce lahira ba bai san me ce lahira ba Allah ka tsare mu baki da amma duk wanda ya san lahira ranar da za taro ne ta da ba a taɓa yin irin shi ba tun daga ɗan uwan abin nan ɗan uwan ɗan annabi adam ɗin nan wanda ɗaya ta shaɗa tun daga wannan wanda aka kashe na farko har zuwa na ƙarshe da ya mutu fa gaba ɗaya za a tashi fa gaba ɗaya a ɗagawa a ce yaro shi ne yaro ga irin ta'addancin da ne a wannan ranar banki ɗaya ga annabawa ga manzanni ga wadugan Allah ga salihan bayi ga waye ga a ce wani ne wani ga irin ɗanyen aikin da yi wani ne wani ga irin ɗanyen aikin da yi ya kake ganin yana rayuwa mala mutum da ce da kunyar duniya ga mai lahira mutum aine Allah ya isa Yace ce ba mai irin ta suke jira ƙwarne Allah ya isa ya motar ta cika ta ki sai dai ta samu feda wannan ƙirgiri ne wannan ta halatta ba ma'ala ai mai magana ya ce sa biya a can ya san can kuwa ya san can ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da aminci Allah tabbata ya ce kun san al-muflis suka ce ya rasulullah shine wanda ba shi da dogon mutum amma zai ce ba shine al-muflis ba al-muflis shine wanda zai je ranar alkiyama da azumi da sallah da komai yayi amma ya ga wancan ya aibanta wancan yayi kaza yayi kaza wannan zikiri wannan salatu annabi wannan sallah wannan azumi su za a aika a biya naira goma naira talatin naira arba'in dala naira kaza ta tare kaza ta taki kaza ta duk da wannan za a biya ba ba wai da lera da kai kaftara ba da lera da kai zalunci da cewa wata ba da kira biya ba salatin annabin da ke shi za a ɗauko a bata aiki hajjin da mutum ne malama ya ce ina yi kenan ka gamba ya zama ba masa kudara kenan in ma mutum ne kenan wallahi mutum ne mutum shi kiyamun laili tun a duniya tun a duniya mutum ne hakura da abin da yake halas tun dai kuɗi ne an riga an gama yi ina fata yin yake wannan da kyau in dai ilimi da an riga an yi kawai na ana magana ana magana ilimi ana maganar annabawa ana maganar ilimi ana maganar wancan mutumin da Allah ta'ala yake cewa yatlu alaihi ma ba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الحلب ان تحمل عليه يلحس او تتركه يلحس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون يتفكرون in kuma mulki take da yare da abincin zulkan mai wanda ku sun kara da duniya baki ɗayan ta kara kakaf sai da ya je inda raya ya ji inda suke hudowa sai da ya kura duniya ta inda daga inda yake babu sauran wani jini kuma a gaba sai da ya kai inda raya suke hudowa ta inda daga inda yake ke babu sauran wani jini a gaba kaga ya gama gaba birnin kenan hakan da sai da ya taba ya buge wata kusurwar sai da ya je ƙarshen gini na suna mutanen da suke aure suna neman tsare daga wajibi da mazuri da suke ta ya gaba kara da ko ina da ina haka Allah ta'ala ya bayyana hukunci shi a cikin bayanin a cikin suratu al-kahf to saboda ne ana faɗar waɗannan al'amuran ne saboda mutum duk abin da zai nema ya nemi sai su fisa kada ya kauce hanya tawaran ta dokanci ce tawaran ta shiga kungiyar matsafa ce ko don mai ilimi ko don mai kudi ko don mai shugabanci an riga an gama yi ina fata mun yi wannan ko duk abin da yayi ne da dan karo na ban jiba ba shi amma qur'ani karo ne fara yace inna qaruna kana min qawmin mushafiqa ra'ani wa ataynahu min al-qudus tasbitin bada aka bayar da ayyukan bayanin takacakan da suke tare da shi ba mabudan ya kai aka faɗa mun ba shi min alkunuzi ma inna mafatihahu abin da yake nan mabudin da ake budewa la tunu bil usba za ta ga yadda samari majiya karfi wanda yake sun tasan mai goma majiya karfi a lafta ba su shi ba su iya daukar su mabudin da ba yi kudin ba ko ba karamin abin nan ba yanzu ko mabudin da yake aljanna ya kasan da in ba ya fi karatu za su buɗe abubuwa da yawa to amma malam biyu kuɗi da an riga an gama yi mulki an riga an gama yi karatu an riga an gama yi mutum ya bi halattacciyar hanya ta yadda zai same su su amfani su duniya da lahira wa qira'atul kitab da karatun littafi la ilaha illallah iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba ka karanta littafinka da kanka mutum aka zai daga littafin shi yana yayi zikiri ya karanta qur'ani lokacin kaza yayi ashar lokacin kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya zai can wuraren kaza ya da kanshi zai dinga faɗa Allah ta'ala ya sunki Allah ya tsare waɗannan tafasil ne na abin da ya shafi ranar sashen alkiyama saboda karatun littafin ya karamin karatu zan kar ka magana kai baka iya karatu a duniya ba baka iya rubutu duk za ka karanta ta ba ke ta baka ka sabi na suka ne wani amata su kai kadai za ka magana kai sabi ba magana cewa na karanta mu kowa ne shi zai karanta kowa shi zai karanta littafin shi da kanshi ya Allah ka tsare mu la ilaha illa rana tashi alkiyama kenan gaskiya malaikin muna yin imani da abin da ya shafi lada lada da za a ba mutum mun yi imani da akwai lada da za a bayar wal iqab mun imani kuma da uquba da za a yi wanda ya saba ba Allah madaukakin sarki mun imani da ita Allah ta'ala ya ce duk wanda ya zai banka shi a wutar zai yi kaza zai yi kaza mun imani wannan ba tatsuniya bane ba kawai a ba khiyar da duk da kuɗi a ciki tabbata ne zai faru wasirat mun imani da siradi siradi da za a gindawa shi akan doron jahannama kowa ya tsallake shi وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في وجهية من إمام الشيء إنا لله وإنا إليه راجعون شو ده ولا سراد فا يلا تنكر كيفي أجدين كما أكون قيدنا wanda yake suna yadar mutum zuwa ƙasa kaza kuma jahannama ce kafin ka hau gefen shi akwai amana tana jiran duk wanda ya ci ta da ba zai cewa amanatul amana duk wanda ya ci amana al amana ta ci shi amana tana nan tana jiran mutum a gefen garai amana ta magana wani zai faɗa maka magana ai ba zai faɗi bana cikin gari ba zai faɗi bana a goku ba zai faɗi bana a masallaci ba zai gari bane a makaranta ba ya ware kai ce wannan maganar amana ce amma ko ba an kammala sai na zai ka samu mutum ka ce wani ya ce min kaza amma ya ce min amana ce to kai ma har gida na da yana abu ta kalla guda daya kuma rubu ka za akwai amana ta magana akwai amana ta kuɗi akwai amana ta ajiya kar ka ji an ce amana ya zo ka ɗauki ajiyar kuɗi a'a amma duk wani abin da za a ce maka amana ko tambaya neman shawara ka mutum ya zo ce amana nake neman shawara ka akan abu kaza wannan abin ka faɗa mashi ko da ba zai bada shawarar da zaka ba shi ba asalin abin da inda kai ne haka za ka yi haka za ka zo ne mishi ina fata hukun ke mana ke to ko bai ce maka amana da duk mutumin da ya ware ka zai yana neman shawara ta to ya ware ka da cikin mutane kira ka za ka bayi shawara hakikanin abin da ka sani muke da in kai da shi za ka yi sawa'un kasuwanci zai fara sawa'in auren ya zai sawa'un shi zai aura sawa'un akan mene ne ce yana neman ka shawara ka kayyace mashi hakikanin abin da ka sani ina fata muku ya kenan da ke na kaga a cikin al'umma ba ke kaɗai bane ya warika sara kuma nan yace wal iqab wa sirat da sirati wal mizan da al mizan ma'aunin kenan abin da ake auna aiki da wanda ya yi aikin da inda aka rubuta aiki din kaga wanda ya aikin da shi ne mutum ko da yake nan abin da aka aikata shi ne alkhairi ko sharri shi ma za a ɗora shi sannan takardun da aka rubuta shi ne a shir kenan abin da ikara kitabat shi ma za a ɗauke shi a ɗora shi a kan sirati kuma da aka yi aure a kan sirati mutane suna zama ɗayan abubuwa guda uku ne abu na farko shi ne mutumin da alkhairinsa suka riga sharrinsa ko da yaya alheri ya fi shan yawa aljanna sai tsaye wannan shi ita ce magana da zaran alkhairin ana ɗora su akan ma'auni sai ma'aunin ya nuna alherin da kai ya fi sharrin da mutum ya yi wannan kai tsaye aljanna ce fa amma man sauƙulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya shikenan duk wanda kyakkyawan aikinsa yanin zayin mummunan aikinsa ko da da ido ɗaya ne kai abin da ake bukata kyakkyawan yarin jari mummuna shi ke nan wannan aljanna ne ke sai wanne kuma sai kishiyarsa wanda mummuna aiki yarin jari kyakkyawan aiki Allah ta ala sau to idan mummunan aiki mutum yarin jari kyakkyawan aiki mutum kenan yanki yarin jari kyakkyawan aiki a kyakkyawan aikin babu shirka kenan domin mai shirka da kyakkyawan aiki ba ta haduwa shirka tana lalata kyakkyawa tana lalata aiki ne ta zama ita kadai a gurin ba ta buƙatar tauhidi a wurin domin la in ashrakta la yahbatanna amaluka kana yin shirka aiki zai ɓaci ne mafi tanzin kenan da kyau ko shi yasa kake ganin malamai suka kawo ridda tana cikin abubuwan da suke warware alwala kun gano nan da kyau ridda mutum ne ya yi alwala da ya yi alwala sai ya yi ridda yana yi rubiyayen musulmi ya sake ba musulunci ya sake alwala saboda ne saboda ne na ɓaci kenan da ta da aiki hajji hadisi ya sake aiki aiki ya ɓaci kana ina ko eh, da aka sa alola da ita ita da aka sa a ko huta sai da tun da dawo ba aka sa aiki hajji ko daga cikin da malamai ke ne ko kuka ce a ɓata aiki yana ɓatuwa ne bayan sai mutum ya mutu a kan shirgar kuɗin amma dai amma dai alaika har mutunci bala'in da ke cikin shirka shi ya sa malamai suka sani wa bidda daga abubuwan da ke warware alwala domin alwala aiki ne kuma kyakkyawan aiki ne mutum yana yin rida alwala shi takari kuma ko da ya dawo mutum su ka sake alwala to mutumin da ke mummunan aikinsa ya rinjayi kyakkyawan aikinsa wannan yana da kusa guda biyu fuska ta farko in Allah ta'ala ya ga dama ya ce mishi gaba ɗaya shiga da shi aljanna amma mun yi magana shi a darshan bai ko dan yana cikin a ganin dama Allah ta'ala ne ya kona shi fuska ta biyu Allah madaukakin sarki ya kona shi gwargwadon wannan zunubin da yake da shi ma'ana yana da zunubi kashi sassa'in da biyar bisa ɗari 95% kaga yana da alkhairi ne kawai biyar bisa ɗari amma kaga a cikin ruwa da shirka dan da shirka lamman da din babu ita to za ki ce in ya da wuta zai shiga wuta ne gargada wannan zunubi na kashi 95 bisa ɗari in ya koyi sai kuma a dawo da shi zuwa rahama to ga wannan wanda mummun kyakkyawa aikin shi ya rinda yi mummunan aiki kenan Allah tsirin sai na uku wanda suke 50-50 kyakkyawan aiki rufe mummunan aiki rufe ko da da kiftawa da bismillah wani bai rufe wani ba abu wanda so da yanke zalla a rafi kenan da Allah ta'ala ce wa alal arafi rijalun ya'rifuna kullum da suna kuma a akwai zalla a rafi akwai waɗansu mutane waɗannan mutanen suna gane kowa da alamarsu ba suna gane 'yan wuta da alamarsu suna gane yan aljanna da alamar su ba su suna ce zalla arafi in mun tashi aljanna ya bugo su shaka in kindin wuta ya bugo su shaƙa وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها يوم يطمعون سورة الأعراف كده Allah ta'ala ya ce wa dau ashabal aljanna sai su kira yan aljanna su suwa an ke galla arafi sai su kira yan aljanna su ce an salamun alaikum abinda kiran za su yi kukan amincin Allah ya tabbata a gare ku Allah ka cikin su ba yan arafi ba kai dan tara da maganganun malamai kake shiru kawai Idan hazm yake shi ko a cikin hana da samu ibn malamin yake shi yanzu in har idan da zai rike Allah rahmarsa ya Allah muna roƙon rahmarka lan yadkhuluha ba su shiga aljannar ba su zuwa kenan wanda yalla arafi wa hum yatma'un amma suna kwaɗayinta kenan ayar yana nuna ƙarshe al'amarin su za su shiga wa idza sulifat absaruhum a lokacin da aka za ki magana ne wa idza a lokacin da aka karkatar da gannansu tilqa'a ashabin na don su kallaci yan wuta kenan yan tobin larabu in suka kora ma yan aljanna idan ba za su ɗauke don masu kallaci yan wuta ba a'a الله تعالى يزيد بصير فتى بصاره كرت كده ده ده يا فتى يا بولا يا كرت كده شو بس ده يا موتى تبقى أصحاب النار زواج عيونتا شو بدي تسيله بس هذا الوقت رح ينتصر ولا من زمان ما كنت كر آذل شو بدي تيجي ذنب الخير سير الجاهشر انسى جاشي ذنب الشر انسى يوم الجلاء الخير انسى gashi wanda alheri din da sharrin suka daidai wa daida gashi ya Allah rahmataka narju ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين wannan al'amura yana da ke lalle ilallah mu tashi na farko me ke sa mizan waɗanne irin ayyuka ne suke da nauyi a mizani ko ya yana da kyau ka san aikin alkhairi da yake da nauyi a mizan akwai hadisin karshe da ke cikin sahih bukhari wani hadisi كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كن بذكر صبتتشي تاتشي mai fitar daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sakila tarif fil mizan suna da nauyi da suke a mizani wannan fitiri shine subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi shi kuma tun da ba kafa kaza ba wani salama yace kaza ba shi ba a auna shi ba a yi lissafa shi duk fitirin da ba a sa ka kai kafa kaza ba to wannan ba da zarfi ba babu zarfin da ake yi shi ba a ware da safe ko da ba kuma ba a lissafa shi an gane nufi na in dai jumlar zikiri ne mutlaq wannan duk yadda kai shi kenan ba kuma ka lissafa da Allah sai kana da kirbi mai dubu ko kana da mai ka duk da ka kasa wajen da ba lissafa shi ake yi ba masa muna kiran daya akwai husnul khuluq kyakkyawan dabi'a kyawawan dabi'u suna da nauyi a mizani shi za a sallama cewa khaliqin nasa bi khuluqin hasan shi za shakul islam ibn taymiya yake da littafin al-wasiyatu sughra وبدين شر ولا لتاش ولا حديثه خصوصا الخلق سوى والطبيعة وخالق الناس كذونا بمتانه انكو انشي متانه متانه ذاك هذا الزائر نصر واكي لشبكة بان هدف أقوى دمو أقوى كفري أقوى مشركي أقوى منافقي أقوى انبدع أقوى انسنة أقوى كذا أقوى سوى ثم يعاد كل ذي حق حقه وخالق الناس بخلق حق ليس هنا ابن لك فلاح annan kira da aminci Allah su tabbata a gare yace subhanallah wa bihamdihi tamla'ul mizan lafazin subhanallah wa bihamdi tamla'ul mizan yana cike mizani gaba daya au tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard ko ko yana cike abin da ke tsakanin sama da ƙasa ne wannan lafazi subhanallah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah sai haka zaka waɗannan zikirai da suke ingantattun zikirai da suke da nauyi a mizani to kar ga manta zunubi kuma haka yake gobara ne kuma alkhairi yana janyo alkhairi hakan nan sharri yana janyo sharri in dai mutum ya aikata karna bai bi da fari ba shi za a ga wannan karna a hankali sai ta janyo mai sai ta ya zuwa aikata wata kanna kuma ta ba. Allah ta'ala ya tsare mu wato waɗannan al'amura abin da ya shafi al-mizan ranar tashin alkiyama a auna kaya wata rana Abdullahi dan Mas'ud ya hau bishiya zai tsinko asuwaki sai sa bi sai ga aurensa shara ɗansa siriri sun kai da dariya amma tsirar abinci Allah tabbata a gurin ya ce kafafuwansa suna da nauyi a mizani ashe abin ba wai garin jiki ne. ba wai jirgego ne a cikin babbar riga kuma yana zama akan mizani yayi mizani zai ne ba a'a imani ne abu abin imani ne kuma ce yana da imani sai ga ya yi nauyin kuma ba bu sai ga shi da shi da sauran ma zai ga sauran zai ne ne wanda ya الله تعالى يكرم بك الله تعالى كذا الله تعالى يا الله من رقمك كذا كل تامر انا تشاء الكلمه ولا تخزنا يوم البعث ولا تخزنا يوم البعث يوم لا يفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين Thank you.